Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Mele Kyari ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da mataimakin sakataren makamashi na kasar Amurka Geoffrey Piat a wata ziyara da ya kawo ga gwamnatin tarayyar kasar a birnin Abuja. Wato Amerika ce dama muna tattauna da su akan yadda za su taimake mu mu samu iskan gas na ta shigo cikin kasar mu yayin mutane mutanen mu amfani kuma sun fito ne su ma mun san abin da aka dosa yadda za a samu da yadda ake lalata muhalli da ake yi mu ma muna aiki tare da su kuma mun samu iyaka taimako daga gare su. Shi yasa kuma mun san za su je su haɗu da mai gida shugaban kasa kuma shi ma duk suna kan wannan tafiya ne la iyaka muna da kyakkyawan fata za su taimake mu na farko akwai ayyukan da muke don a samar wa 'yan kasa iskan gas ta shigo cikin gidajensu da inda ake dafa abinci da sauransu kuma wannan ba mu iyawa sai mun samu taimako na farko agaji na bashin kuɗi da za a samu a yi wannan ayyukan na biyu kuma irin iyawa da ma ake bukata ba mu da shi a saboda haka sun yadda za su yi mana wannan taimakon kuma akwai su taimako kuma ban da fiye da haka da za su yi mana kan yadda Najeriya za ta kasance kasa ce da za ta yi wa sauran kasashen afirka jagora akan yadda za a yi a yi wa muhallin gyara a dama mun daɗe mana aiki da su akan wannan kuma yanzu shine aka dawo ne a kara sabanta shi domin a ci gaba da wannan ayyukan kwarai da ake dama irin wannan zaman sai an samu zama yadda za a zauna tattauna a ci gaba kuma a kara jawo wasu mutane da za su shigo cikin wannan lamarin Geoffrey Piat shine jagoran tawagar gwamnatin Amurka da ta kawo ziyara Najeriya wanda ya bayyana cewa kasancewar tawagarsa a nan Abuja a yau yi nuni ne da irin yadda shugaba Biden da gwamnatin Amurka ta kwalla kawance da Najeriya yana mai cewa fahimtar su a game da matakan da kasar za ta dauka a game da yadda za ta ci gaba da haɓaka albarkatunta ta hanyar da 'yan kasar za su ci moriya ta fuskoki na ababen more rayuwa daban-daban baya ga ba da karfi ga batun kare muhalli da ya haɗa kasashen duniya baki ɗaya na da mahimmanci. A nasa bangare babban sakataren ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya ambasada Gebrauti Aduda ya ce. For Nigeria now, gas is our transition fuel and we want to see. Komawa ga iskar gas shine sauyi ga amfani da makamashi a kasar kuma a shirye gwamnati take ta karbi dukkan nau'i na taimako da haɗin gwiwar wanda za su ba da gudunmuwa ga kasar wajen inganta amfani da iskar gas wanda kusan dukkan kasashen duniya suka amince da cewa shine mafi kyawun nau'in makamashi a cikin tsarin canji da ake bukata a duniya. Ambasada Gabriel Aduda ya kuma kara da cewa gwamnati ta rungumi wannan sauyi ne saboda irin nauyin da ya rataya a wuyanta ganin irin matakan da ta riga ta ɗauka don tabbatar da cewa Najeriya ta cika alkawarin da ta dauka na cire gurbataccen iskar carbon da ke yin illa ga muhalli kuma a shirye gwamnatin kasar take ta yi aiki tare da gwamnatin amurka don ganin yadda za a iya hanzarta amfani da iskar gas a madadin man fetur ba kawai a cikin gidaje da motoci ba har ma da cimma nasara a cikin ajandar shekaru goma na tsarin iskar gas ɗin kasar kuma gwamnatin kasar na fatan cewa kwamitin aiki da za a kafa tsakanin najeriya da amurka zai mai da hankali sosai akan wannan batu kazalika ambasada aduda ya ce a shirye gwamnatin najeriya take ta samar da wasu abubuwan karfafa gwiwa da za su taimaka wajen jawo hankulan masu zuba jari zuwa wannan fanni ta yadda kasar za ta iya hanzarta cike giben da ke akwai ta fuskar samar da makamashi. Najeriya wacce tuni ta kasance jagora ta fuskar siyasa da tattalin arziki a nahiyar Afirka na neman yin jagoranci wajen aiwatar da matakin adalci da daidaito a ayyukan kawar da matsalolin sauyin yanayi inda a yayin taron COP26 na Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi na shekarar 2021 kasar ta ƙudiri aniyar kawai. kawar da gurbataccen iska nan da shekarar 2060 karkashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari a wancan lokaci. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.